مخرج من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله على قول عائشه رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وباطنتي المراد بذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته الوفاه كانت في حجر على حجر عائشه بين جفنها وصدرها هذا ما نزلت باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يسكن له فيتصدق عليه هذا نقول nan ne ko babin da ke bayani menene wane ne miskini miskini ne yawon bara nan ba shi kuwa ya ci shi ne miskini ko kuwa a'a wane ne miskini a shari'ance قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ليس المسكين بهذا الصوات الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان Allah ki ba miskin ne wannan da kiyawo yana bara yana rufu a baki tuwo ma a bashi loma dai loma bi ko da dino dai ko biyu a baki tuwo ya ci ba Allah ki ba shine miskin ba قالوا تشكتي فما المسكين يا رسول الله هو انا المسكين ko wannan almajiri da ke yawa da sauran kazo da sauran ko da sai in ba shi ne miskini ba wane ne miskini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala allazi la yajidu ghinan yughni miskini shine wanda ba shi da abin da zai ishe zai wadatar da shi ولا يسقم له با wanda ya san da shi fa ta saddaku alaihi balle ai mata sadaka wala yus wala yasalu an-nas shay'a wa ba ya mutane ba shi da wadata kuma baya roko kuma ba a san inda shi ba a san da shi ba ma balle a je a bashi manzo Allah ce shine miskin mun gane ku قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر قال اخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من السكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف من قال لك ba miskini ne wannan da loma ɗaya loma biyu ko da biyu ɗaya ko da ne an ba shi zai ce zauna ba ba shi ne ba miskini shi ne mai kamewa wanda baya roƙo mutane ikra'u in shi'ikum ku karanta in kuna so la yas'aluna an-nasa ilhafa ba ta roƙo mutane su nake su matsa musu قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار wa الرحمن بن أبي amra. أنها سمع أنه ما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل باب كراهة المسألة للناس باب دون أنت أنكر na أم ki an karhanta an hana mutum yana roƙo قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم yake dan ko rage mishi bai na roƙi mutane ke ga wannan roƙe shi ba zai taba wadatuwa ba yake sai a waye gari ranar tashin alkiyama sai fuskan shi ya zama ne ko loko mele ba na ma wasu ka kai kashi da an gan shi ranar lahira an san me ya tsara a duniya yana ruku ba gari ba da ba da roba قال وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا معمر عن اخي الزهري بهذا الاسناد مثله ولم يذكر مزعه قال حدثني ابو الطريق قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني إليك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس من ذا الله كي نكون بجيز بينكم طريق حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم حر يزور انت في الجنة ذاك وكنا مع أحمد كسر قال حدثنا أبو قريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا duk wanda ke roƙo mutane dukiyar su don ya yawaita kuɗin sa da wadatu shi ya ta dukiyar sa shi ne mana tafattura ba wai garuratan ba ba wai wura ce ta saka roƙar a'a ka roƙi wannan ya ba ka gaje ta aji aje ka roƙi wannan ya ba ka gaje ta aji aje ko yana bara ya tara ni duban wannan nerori tare da shi kuma yana bara maza na ce man sa'ala nasa amwalan amwalan takatturan ma ya yas'alu jamran yake garwa ta wuta yake roƙo فليتقين او يستكف فليتقين او يستكف نزال في انك غرامات كان غرامات سكيتا عدنا رسي مكاين ان با تليك نيسا بكيبا يوك ولا كتر كريم نزال لك جرواج متاكين اما انا عذابا تكيس دكورا الله يسير وإن أجدد سنة تربوية عبارة نقوك وسنة حانا نقول بركة قال حدثنا حماد بن السري قال حدثنا أبو قهوة عن بيان أبي بشر عن قيس بن ابي حازم عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ناجم من الله صلى الله عليه وسلم يرى بدر سوى لأن يغدو أحدكم فيحتسب على جاره فيتصدق به ويستغني به من الناس من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وارجع من تعود من زعل صلى الله عليه وسلم لا أن يبدو أحدكم ليس ليتمكوا فيحسب على ظهره يجي سارتيا وإذا سيدي ملكي يقول عشان جدل بايسا يسامو أبن يزيل ساري يسامو أبن يزيل ساري لكي تسلشي ويتصدق به يسرق على ولي ويستغني به بنقاش فأنا يتسرق ذكيا mana mutum ya tashi ya samu kuɗi da safe ya je daji ya kawo itace ya dora kan gurin bayansa ya zo ya sayar ya samu kuɗi ya kare mutuncinsa ya sadaka da sauran kuɗin خير له ما قال لك الشيء يسمك الخير من ان يسال رجلا يا في مك الخير لك ذكر رسوم اعطاه او منعه سواء يا باك منك ركاس بي باك سبب من من قال فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وقال لك هل من لك السماء يا أخي هل من لك كسا هل من لك السماء شيني هل من لك بايروة إيك ميكاورة هل من لك كسا شيني هل من لك السربة وابدع بمن تعود فقال لك فارا دولك في أوكا النويسة وفي أوكا نويسة ما تبقى أنت iyayenka ƴaƴanku da ke wajenka duk wani nauyi da ke kanka ka fara da shiga sun wadata tukunna matarka ta wadata ƴaƴanka su wadatu iyayenka su wadatu sannan ka je bakin kinki aika burgewa a je ran jami'a ta abinci a nuna manyan motoci ku ka isa ke قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم قال اتينا ابا هريره فقال منذ وجد ابو هريره سيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم والله نار إلى الله لأن يغدو أحدكم فيوكو يتمكو فيحسب على ظهره فيجيء يسار شعار وعبد يعيش الجيش يرور عصن بدل بارسة يزول يسار ثم ذكر مثل حديث بياني سامع كرتا يا أمتي سير الحديث اللي جبته يساو يدور عشان غير بيتا يجوا يسار أبين بيتا أشتي يسار مثل جيسا يسار كرشورا كيف يش الخير بيني كهم يلا قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعنا صلى الله عليه وسلم لأن يحتفل أحدكم حزمته والحزمة هي الركب من الحجة من الشجرة من الآن لكن القوم في يديه صاروا كده يقولوا يقول أحسن بدن بايرسا حزمة من حسد فيحملها على ظهره فيجيئها يقول أحسن بدن بايرسا يبيع خير له من أن يسأل رجل shi ya zama ka alheri da mutunci da kare addininka da mutuncinka ya fi maka da kare ka ne ta hannu ka rubuwa ne yi osihi au yamma uku sawa'in ya ba ka hanyar ka ko ya hana ka ko wani aka yi ka baka ce ina ba قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شديد قال سلمة حدثنا وقال الدارمي اخبرنا مروان وهو ابن محمد المشتي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز الربيعة بن الربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي مسلم عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين التي حدثني الحبيب الامين اما هو فحبيب الي واما هو عندي فامين من ذلك وصفه بالله حبيب أمين عوف بن مالك من الأجلي أكل بيانك لنكوك وبدل بالمتبدل بالمطابقة قال يكي إيه؟ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة إذا ما كفر شكار لما الله وجمع زعلنا مو بقى يكون تكسكوتا ولا جمع الله صلى الله عليه وسلم فقال في جاء الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكوا بيع من زعل الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث احد ببيع كل شيء كده بالنسبه لكما بدا بيع ومين بيع بعد كده بكون زعل لك وزكوا فقلنا كما كشي قد بايعناك يا رسول الله sai mai يا من a ثم قال ثم ان الله يبارك لنا ويقول الا تبايعون رسول الله فذاك مبايع من الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تركتي قد بايعناك يا رسول الله اي من مبايع ذاك يا الله ثم قال إلا أن الأيش من كان أكو ألا تبايعون رسول الله بزاق المبايعة من الله صلى الله عليه وسلم كلا كلا سوء يجيء كما تسلم آل البيان قال فرصتنا أيدينا أيدينا فكي مكشنت لأن يم وقلنا مكشي قد بايعناك يا رسول الله فعلى من بايعك لك مبايعة يا أتم بزام الله مبايعة بايع الزوجة طريقة طريقة لي اقل أتم من مبايعة قال كما جعلنا صلى الله عليه وسلم يسير وأنا والله هيك مبايعة في كم كم ألا أن تعبد الله ولا أشرك به شيئا وبوتك وعلى شيء كذا كان في شركة والصلوات الخمس وتصلي مبادئا وتطيعه في ما في طاعة هذا يا رب كان طاعة هو طاعة ما طاعة أنا طاعة وأحسن كلمة الخفية هي هي تجاه كل ذا يقوي هي أصلية هذا كلمة يقوي بين كبا ولا تسأل الناس شيئا هي كرة ورجمة يقوي نعم ku yi mubaya'a bayan ku mubaya'a kuma sai ku da abin da kai manzo Allah ya ku start yin wata wannan mubaya'a kan sannan ku ba ta Allah karfi shirka ku yi salloli ku yi sa'a ma'ana da aka ce shugaban ku ne yana kare muku addini da mutunci da dukiyar ku da lafiyar ku yana shari'a yana kare addinin musulunci aka ce kuma ta biyayya gwamnati ne sarki ne shugaban kaza ne minista ne shawan ne katuna ne sai a masa biyayya sa'annan kuma sai da za a ce wala tas'alun nasa shay'a هذا محل الشاهد أيوة. إما أول بعد كيف أقول بعد أكم بارك أكمل أكم أجيب مسلسي أكم بارك سوى الله درس الشركة ده سلوا إيه ده فقط أجيب مبايع الله وولنا يا محل الشاهد شيء أبين يكتعوا ما نوع مبايع قبل كيف أكيد ولا تسأل الناس الشيء كما كروتين كان كومي وأن مثلا لما قال الله يا عزيز ذكر المبايع في رواية فأنا قد رأيت بعض أولئك النفر ita wallahi tabbas na ga wa'annan cikin wa'annan mutanen da aka wannan mubaya'a da su yasqutu sautu sautu ahadihim fama yasqalu ahadan awil iyyahu zai hawo doki sai yana hawa bula da ke tafa ba zai ci wani komai ba sai dai ya sauko ya ci abin sai saboda yi alkawari ba za mu yi mai kowa wani ba sai na abokan da cikin bula da mana ta zai tafa ba za ka da Allah ne ko ne ba ba ba wannan alkawari amma dai ka sauko ka ɗauki abin da ka koma ka hau to ina ka karo ki Allah ne abinda ba a roƙon kuma ta Allah ya zama shi yace babu nahi ala al-mas'ala yace maqsud al-bari wa ahadithuhu yace maqsud al-bari wa ahadithu al-bari yace abinda ake nufi da wannan babu shine an-nahyu an su'al a halayen bara da roƙo واتفق العلماء على اجماع لم يكن اجماع اكن حقا اذا لم تكن ضروره malamai sun ijma'i in ba wata larura ba da roƙo haramun ne wata lafa tabula sai ce wa isma da sun karbi na ilimi fi mas'alatul kabir al kasbi ala wajhayn sun ce to mutum ba shi da komai amma yana da lafiyar da zai je da ku yana lafiyar da zai je sana'a yana lafiyar da zai je ta buga yana gwarzo gwarzo yana lafiyar da zai tsaya bakin mai nane ba ta ba yana lafiyar da zai yi ba shi da kuɗi zai roƙo kuma zai roƙo ba ba shi da kuɗi ba shi da rage zai an tabbatar amma yana da lafiya lafiya da arziki arziki mun gane ko sai to ya zai mai ne da bai wani shi irin wannan mutumin ala wata hayi suka fi amfani juna ilimin malamai sun tafi mazhabi biyu a tahahura annaha haramun bi zahir al ahadi suka ce magana mafi inganci haramun ne kai hukumar tsera da lafiya ne kake hujja manzo Allah ya la an yahfati da ahadukum ka je ka tsaya kana bata bata gwarzo gwarzo menene da menene ya fi shi ne ka je ka ɗauko a itace a kan gadon baya ka zo ka tsaya ya zama da kai ruku to tun da kana da lafiya kuwa suka ce haramun والثاني مسألة عشرة حلال مع الكراهة بثلاثة شروط. سكتي حلال باشر عبد الزيت أمانة الكرسي سكتي يا هلك يا ko ya roƙo amma da sharuɗa guda uku in aka rasa sharadi sai a ci wannan sharuɗa ya koma cikin matsala ta farko shi ma zama haramu dan yana da gara da boko malamai suka yi tuna ilimi na biyar ya haramun ne mutlaka wasu ce a'a in ba shi da hali amma yana da lafiya da zai sana'ar ta mai shi wasu ya halatta amma da sharaɗi uku sharaɗi na farko Allah ya zilla nafsahu sharaɗi na farko wannan bara da hukuncin za ka yi kana sa ka kaskantar da kanka kada ya mana roƙon ya sa maka kaskanci a cikin kanka ke ya kirko an rike kama ne ko ko kake akwai kaskanci ko ba dan shekar alimin kunya alailun min al-wadda min karu suka ce eh in ba shi da kuɗi amma yana da lafiya ya halatta amma da sharafi guda uku na farko kada ya kaskantar da kansa wajen roƙo ko bara an taɓa roƙo da bara ba kaskanci a ciki zai yi zai yi za a iya bara ko a ba kakanci na biyu wala yu yulqu fi su'al kada ka naɗi a cikin roƙo in ka ce a baka mara ka tarkar ka zaka na uku wala ubi al-mas'ul shar'i na uku kada ka damu wanda kake roƙo kar ka cutar da shi ka dame shi ka gallasa masa wa'annan sharuɗa guda uku an tara roƙo a samu ɗaya a cikin su ba to akan haka suna sun dawo sun ce shi na bayan فإن فكر أحد هذه الشروط فهي حرام بالإتفاء والله أعلم من قال لكم جفا من الألة تتعيش برا رأي ورقوة ألة تقولي ألة وبرا قرص ديك في عائمة لما يتنكر وإنما إلي منتو في حرام يمطلقا وإنك في أمباك لك في kuma yana da wani yana da lafiya yana da hali ke suka ce haramun ne mutlaka wani suka ce ba shi da kuɗi ba shi da abin da zai ci amma yana da lafiya da zai je ne na abin da zai ci ko suka ce sun an tsari juna irin ne suka ce haramun suka ce ya halatta amma da karaje sharadi na farko kada bara roƙon ya saka kaskantar da kanka sharadi na biyu kada ka tafi kada gallaza ma wanda kake roƙon na uku kada ka cutar da shi dan sharuɗa guda uku sun haɗu to sa'an nan suka ce ya halatta maka kai bara ko roƙo saboda ka samu abin da zaka ci kana da lafiya sannan a mu zo ji tsarin bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dangane da ruku ko bara babu mutahillu lahu al-mas'ala sai mana mai ce babin da wane ne ya halatta masa yayi ya fara akwai wanda ya halatta kenan ko za mu ji bayani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد عن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياض قال حدثني سمارة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال يتي انكر برزا قبيصة بن مخارق الهلالي يتي تحملت حمالك ناكباشي هنا جارة كان المتعلم tashin hankali ya isa tsakanin su wallahi da kariya wallahi da zan biya ba wallahi akwai wallahi babu sai ka zo ka ce nawa ne aka ce dubu hamsin ne dubu ɗari ne dubu goma ne ka ce na ɗauka zan biya a raba bikina a raba baddala ko ka je ka ciwo bashi kai wani abu matsala matsala ta mutum shi ake kuma ta ta samala wani akwai bashi a kansa ko فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها da na yi ɗauki wannan nauyi da ya zama da Allah kula yake ina ga abinda ya same ni ana bi bashi na ci bashi na yi suru na yi kaza da kaza ina son a kai mukami fa kala da magana ce a kai a ta iya na sadaka da zauna ɗaya har a samu da sadaka kana amura na ta biya sai muke a baka. kala kuma kala sai ka yi zai faɗi ga abinda da ke tafi ni ga bukata ta zama zai fi zauna ko tsaya ko da واستغفرك ذلك أباك دعنا نتم جعلنا شيء يا قبيسة يا كي قبيسة لقد كما لمن ترك ركوع وكان عبارة كنا ركوع إن المسألة لا تحل إلا لأهل ثلاثة لكن من الله يبين ويحسد وانين يحدث برا zai zana ce bara ko ko قول قول ba sai da sai da ɗayan mutane uku mu shaurare su da kyau baki ɗaya لا تحل ce la tahillu ina sadaka za ka halatta illa li ahadi salatin sai da sai dai ga ayan mutane uku waɗanda larurar sa kai yadda manzo Allah zai bayyana su ne ya halatta su ci bara su ko za mu ga baran da manzo Allah ke ci ya bude kofar ne ko ya kai ya musu ya abin da za su na farko rajulun tahammala hamalatan فحلت له المسألة mutum ne ya nauyi bashi bashi hau kansa saboda ya ci bashi ya gyara mutane ya yi sulhu ya kashe wuta ya ne ne manzo Allah ce ya halatta ya roƙi ko ya zara hatta yusibaha thumma yumsik har ya samu daidai abin da ake bukata sannan ya daidai da an kuma ko ka samu ka tara da wadata ta sai kaza a'a ya halaka ya roƙa jama'a kaza kaza kaza kaza ko ba ta ko menene ana ba shi dubu goma yana tara ta dubu goma yadda aka ta haramta kuma ya bara نبي ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو كان استدادا من عيش لكي نبي مكن مصيفة تسامي وأن بعدها هو قوبو برا هو المسألة تسألة تسارو تكلم شرط باكي اه يزو يوى إرمان نتفقومي من ذا الله إلا حالة عبارة كوي وحالي يسامو أبنو زيكي ba sai ya tara abin da ya rasa ba a'a yana da naka dukiya gobara ta sanya duka ko ko ambaliyar ruwa sun yi gonarsa ko abu ya faru da masifa ta sami dukiyarsa ya rasa ta baki daya aka ce ya halatta ya bara har ya sami abin da zai ci da ci iyalinsa isa nan sai ya daga wa rajulun asabatu fa da mutumin da talauci bukata ta same shi hatta ya kuma salatatu min zawji ya kauni har a samu dattawa mutum uku dattawa uku a cikin unguwa su ce lallai jama'a ne ya kai matuka cikin bukata a taimaka masa لقد اصابت فلانا فراقا فحلته المساله حتى يصيب قيام قواما من عيبه او قال سلالا من عيبه موقف يعني في نشيني وانا يجي يسوون حالي بل هو تسلل جدا بكاسا حرد التاوى وانجوان تانا اكو تانا اكو سكي ما تشينا سوى لن يوى الى بمكنسي بكاسا كاسا اتى مكامتا ثم دعا لك يا حالك يا بكا اباش علي سامع بالنزي يبيع بكاسا سيغينا يلا تتا فما سواهن من المسألة manzon Allah ya ce abin da ya wannanci waɗannan guda uku abin da ya fita cikin waɗannan guda uku abin da ba ɗaya cikin waɗannan guda uku gane ya faɗe ka sostan ya kulu ha ta hidu ha sostan da ke haramun ka ke haramun ka ke haramun ne ke mun gari ko mutum na yi halatta su yi mara su yi roko, ɗaya mutum uku na farko دخل لك حلالا وان الاسلام لا يكفي وتوتر وإجارة ولا عبد لا لا تعلموا كل هيك في بها يبقى هذا الغد قبل الاكريشن يا شيخ انا شنو اجي اقول لكم نبي وكان dukiyar ta da nasi da Allah ya ta wata ci yi gobara ayi kone kone ayi mali ruwa ayi dukiyar ta bin a ga ya halatta yayin ko ya bara ya samu abin da zai ci da yalan zai zaka da bara na uku mutum ne talauci da bukata ta same aka samu shaidu da tawa uwa mutane uku masu mutunci sun kafa shaida cewa dan zaiwa ne ya dace a ko a zo masallaci a samu liman liman da mataimakin liman da ladar ko liman da ladar wanda ke mutane uku zai dan zaiwa ne ya cancanci asalin matsalar kenan ba ce zo a ga liman da ladar mutum a samu da tawa guda uku ce maka shaida cewa lalle wani ya tafi ta taimaka masa manzo Allah ya ce in ba ta bane su ji wa'annan guda uku yace fa sustam ya akuluha ina mana as-suhur haramun haramun ne take eh idan halatta ka ba su tunda sun zo suna nema tunda da ya zo ka ji ka sai manzo Allah ce zai ba shi za a baka amma ya hannu nuna maka ba ka ba ba shi ga halatta sai manzo Allah ce in yi dokar shi ko shi a zai ne sai maka da halatta bari da zai ce na halatta ne bara ko hmm. Hmm. Eh, a wannan matsala daban wanda ke ta ke in gwara ba a kafa ana ganin da kasa ne tukunya ko dan hakan kamar mutum zai ga ba da shi kasa da abin da zai ci ko dan yi talata da komai ba da kasa ne da a sa kuma kima ana tarawa wannan ba sai ba sai ma mutum ya mutu sai ana tsara tukwane a aji da kasa ne a aji komai a aji yana tsaruwa ta dauka ya aje a cikin asiri abin da shi a dawo ya halatta ko ya halatta ba باب إباحة أخذ لمن أوتي من غير مسألة ولا إشراف إذا باب دينا نوتيوا يا هلتا إن أن باك سرقا كو ما تعرف كارو كاكو كسارة يا هلتا تركا. شرط إبراهيم ما تعرف كارو كابا كو كاسارا. wani sharadi ya fi tsanani sa rai ɗin yana da sa rai ko yana da wahala sai ba za ka roƙa ba amma sa rai ya raka yi za a iya eh, za a iya kwantuwar ɗin sa rai ya za a yi ya za ka yi hakuri duka da baka da sana'a yi baka da kuɗi kana jira mutane duk wanda ya zo da mota ko babban riga tana kallon ka kuna haɗuwa ya zo daga farko me zai shiga ka ko ya kawo maka ko Allah ya sa ya kawo ko an sa rai ko ba sa rai ba ya gida ya warware da ya za a yi قال حدثنا خالد بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو الاسود قال وحدثني حرم بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عزيز قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الناجي سيدنا عمر سمع الخطاب رضي الله عنه هنا farar قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني الاعطاء فاقول اعطني اكثر اليه مني لان هو هيك من زعل هيك ملكه فإن كان الله ابا ولا فيه مكافاه ايه هذا الحمد لله ما هذه أيضا ما بنت هو أسألتها بيجمع بسمتين في بركة ليش ليه بدولة مسيكا يتعاوج الله أبا ولد يتيني بكاتا أنا يني ولد يتيني بكاتا أباي حتى أعطاني مرة مالا في حروة رانا دي الله يبارك فقلت سيدتي أعطني أفقر إليه مني لأن كان من الله وأنا كنت أدوك أبا وندي فيه مكاتب هذا أنا أتذكر في الدنيا أنا سيدنا علي يا إني أغور غيري يا إني أفلتني ونهاية سيدتي ودري سيدتي موني ما يرجع ناتكر نعم ai duk can mutum za ka san za ka yi mara yake ya ne ya gurri sai da zuwan ki da wani zuwan ki duka ne ta sai ne ki mawani sai ta yaron ga Allah ka wannan kuɗin ka ba wanda yake bukata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله فيه خذه تربيع الأمة كربا كربا وما جاءك من هذا المال وحتى غير غير مشرف ولا سائل فخذه قال لك كربا كربا كومي أي يوم بيجي أبن بيزومك أكبر شيء ba tare da ka sa rai ba ko karo ba sharadi na farko shine yana da wahala babu nawawi da yake nasi da yake tawi na wane ne a cikin baya sa Ita sai dai a fassara sa rai nan da kuma matsala ta farko in ba zama sharadi ya abu matsala ta lalace ne sai lalace ya umar karbi ai wannan dukiyar nan duk abin da ya zo maka ba tare da ka tsara da ko karo ka ba ka karba wa mala fala tutbi'uhu nafsaka abinda ba a baka bai zo maka kada ka sa rai يا لأداء الصلاة ونصيح بشرع الفرق وإن أنا نكون بيو إن فرق الإشراف في الكسارة يشين أبو كنا كماني زائرة كسارة كنا كماني كنا تو كيف كما كان في كروكا أما بكروكا بكاي كرفي ثاني صدر كان في كروكا كروكا أما ينا نانا أخيرو أخيرو كوزاني أخيرو كوكما أكدا بارا وكوزا دبارا ملماني كيه إيه. بسيس كبكي كنا نحن يوجه إيه، إيه. dan kun zo makaranta kuna zaune ana zaune akwai ɗaya a cikin ku ba zan faɗa maka sunan shi ba kowane sati gadon bayan yake kawo ko ko nono ko ko kasar ba zan faɗa maka sunan ba ina na a cikin kowane sati ya kawo jami kowane sati ya kawo kaza to sai ne kenan abin kenan ya kaje mai amma ba zan faɗa maka sunan ba to shi kenan in kun kai kun gona wata kila ba kowa da ya bayar ba sai wanda ke kuma ko alaji ba ko alhaji wani ne ko alhaji wani ne kida kowa kun goma shi ba wanda ya baya amma kowanne yana tsammanin da wani ya baya sati mai zuwa ne za a samu wani zai baya guda nawa za a samu an yi roƙo ko ba a yi roƙo ba an yi roƙo eh? kaji wani wani ba roƙo ba ne kwaɗaitarwa a yi aikin alkhairi wai ɗaya roƙon kuma sai mala ya shirya da matarsa a gida da yara in karatu ya karatu manya alhazan gari na zaune ka zo sai ya zo ana karatu ya da an ce gida ba ba ko mu ba kaza ba kaza sai ya rama da da kuma yana mu tashi karatu roƙo ko ba ya roƙo ba amma fito fili ko da dabara a takaice ne na akai muna na hanyoyi da yawa da yi suke ko eh? almajiran ne maro wata ya sa kirkiro da hanyoyi na samun na samun halal ko haramu ah, na samun mai an sa sa <laughs> قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابو وهبي قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء اذا ما Allah kasance yana ba sai عمر Umar al-Affan to kaga wata makaranta ake كبار ما ke نعم da wata makarantar malami ne ba almajirin shi kuma ba fa na lahu umar sai umar yace a abi ya rasulullahi afsara ilayhi minni ya ga zai na ya manzo Allah ne wanda yake ne bukata a baki idan nina da albashi ga wanda baki da albashi nina da sauran su da malan su ga wanda baki shi yana da hadin wanda baki shi kayo ne a baki fa qala lahu rasulullahi تتموله أو تصدق به كذا كي أمطاني سيكون كي يصدق به وما جاءك من هذا المال بقى أبن يقول لك الروانا بيت يقول وأنت غير مشرف ولا سائل فخذك الحالك وبكرة غير بكرة بابا تكربا وما لا فلا تصدقه نفسك أبن يبقى أدوان باك بكرا كسارك قال سالم سالم يقول لك فمن أجل ذلك saboda wannan tsari da manzon Allah ya shimfiɗa abin da duk baka tsara baka ka baka yake ka kaza amma abin da ba an baka ba kaka tsara kada kai roƙa kada kai roƙo kada kai bara yake kamin ajin zalika kana bin umar la yasalu ahadan shay'a yake sa Abdullahi Umar baya roƙon kowa komai wala ya shay'an uqtiyahu kuma duk abin da aka bashi baya sai ka يا إلى كل جدوى قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السائب المالكي انه قال اثنين an karbo daga ibn sa'idi al-maliki laysa hadhihi nisbatun ila al-madhhab al-maliki wannan yana gaban imam malik al-maliki nisbatu ila kabila كيف رأيت أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة yake sayyidina umar ya aike ni ya wakilta ni ya nada ni na je na karbo sadaka فلما فرقت منها يجي نجي نكتر على كاو نجي ابو أبوجا كربو ناسو نجي آه، من نجي نجي سيس كربو نسارو كبنا نكربو نجي سيس كتنا نجي زنفرا يجي نكاو نكنا وعديتها إليه إذا نجي نجنك نجي غاشي خليفة غاشي قوة يا بارد زكاي سكنا كسا أما لي دي عمالة سيسي تكوباتي حيث أي كسا الأمالة الأجر الذي تؤتى مقابلة عملك يجي أعطيه عمالة يا يوحنا يا جي كدورة يا جي أبوجا يا جي كذا يا جي أمزوني كذا kaza kaza ya taro ubaji hakkin wahalarsa haka kudin فقلت سلكي إنما عملت لله وأجري على الله إذا عيد الله لي ثم رجع جاء الله لا ما شيء أسام كل الله الحديث دون أن لا أروك الجانة بدارا لكم جاء كل دون أروك الجانة كذا كذا كما شيء كذا فيها كذا عن بعد ولا من أنا عيتي لكن النبي بنا صلى الله عليه وسلم أيضا الله لي كل هذا أنا وجل الله فقال يا سيدنا عمر شيء قل ما أعطيك ذكر بقى في الله أتباك زي اسمك تكتم بياني لك من الله صلى الله عليه وسلم صبر فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفضل بني الناية اي كتابة من الله الله صلى الله عليه وسلم ما تارى ذكا ما تارى ذكا ما ايك تريجري ما ايك ويسا بيت المال ما ايك كذا فعملني اي فاعطاني اجرة عملي زي من الله قال لي لا دم اي فينا فكنت مثل قولك sai na faɗa manzo Allah idan abin da ka faɗa min kace ai aiki ne dan Allah yau alaka na wajen Allah dan ko za ba فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول لك انا منزل الله كثير من الله يقول لي اذا اعطيت شيئا من غير ان تساله فقل ان ان باك ولا ابو باك بعد هذا كاروكا كتشي وتستبدل كيف لك ذا باللسان من قلت لك لما الله لا جزا لا بد من التربية لا بد من التصفية لا بد من التزكية إلا هكذا الأمر إلى بيت من مدرسة النبوة كنا مكانة جامعة من الله كنا قاوتنا لأنك تخرج أتجاه لها هذه الصفة قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أنا حدثنا ابن واحد قال اخبرني عمر بن الحارث عن بكير بن الاشج عن بشير بن سعيد عن عن ابن السعد انه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه بمثل حديث الليل. وكان على ما يكون تعريف الاساسي واختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله ام يندب؟ ما لم يكن قارئنا علمي فكروا كذا baka sa rai ba aka zo aka baka kyauta ko sadaka wajibi ne ka karba ko ko mandubi ne mustahabbi ne ai ma sharadi ka sa rai karka roka to sharadi da duk sa sun sun tabbata wajibi ne ka karba ko ko mustahabbi ne ka yi kin karba ha ha wajibi ne wannan yake mustahabbi ne to za mu gani ana salasati mazahib حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عصية السلطان ما قالها ما في إنجلتي مستحب لي بواجب من قال وأما عصية السلطان فحرمها قوم وأباها قوم وكرهها قوم إيش musahabi ne matukan wanda ya ba ko abinci ko makwai ko ne amma in ba sarki bane ko shugaba bane ko gwamna bane ko wani abin da za a yi a sai addinin imanin ka sai shuru a ba ta bana ta addini ko ko ko goyi bayan ka mun gane ko والصحيح انه ان غلب الحرام فيما في السلطان حرمت وقال طائفه الاخذ واجب من السلطان وغيره

بل إن من من يقال يحب هذا البيت بل من من يوز يفاري هذا البيت لا كاتي كبدا ميشان إمايا وكفاء ساري لا باجي آه ولا مسألة ماذا بيت ولا مسألة كده آه. وفي هذا الحديث جواب أخذ الصور على أعمال المسلمين إذا أنا حديث الله الظاهر بين من السوى يا أهل الجنة وأنا خلقي هذا فاكجيك وفاكجيك وجمع رضا فاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك وفاكجيك سواء كانت لدين او لدنيا كالقضاء كما قال كالنسي والحكمه والحكمه وغيرهما والله اعلم ما اي حكمه يا ما الامر باكي نقول اباس كل مي اباس كل شيء اباس المي مي اسابس باكي ما ثم رسول الله يقول يا حلت الكرباكي يا حلت الكرباكي كرباكي بعد زي انا عايش في عايش عايز عباده ما انا ما كان انا حلت والله يا سبحان يا حلت الكرباكي يا حلت يا حلت الكالنسي يا حلت الكرباكي يا حلت الكرباكي يا حلت وأما شروطها بلادي kada ka sa rai kada ka roka Wasu ya ba shi kyauta to da haka ake kaje karbo zakka da kaje kana zuwa sai ba ka zakka kuma ya ba kyauta in ka dawo sai sai na umar ce sai eh, na ka samu wannan ya aba horaira yace ga abin da kuka aiko ni na karbo wannan kuma kyauta aka bani yace me ya hana ka zauna a gidan ku a kawo maka wannan kyauta me ya hana ka zauna a gidan ku a kawo maka wannan kyauta hmm. babu babu karhancin mutum yana son rayuwa yana son duniya kwarai da gaske haka ce ba shi cikin abubuwan da malam mutane ke yana ko kuma ya zama ka kina ne ga dan adam baki daya kamar yadda manzo Allah ya قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يتنزع الله صلى الله عليه وسلم هل الشيخ شاب على حب أمي يكما بعلا كي بس أوفو فوضة كي ولا أوفو بدون وجود شاكر وجود شاكر بدوا حتى تلقى بجيب ما لا وجود شاكر دائما لا تعرف الصفة كما تلقى الله دائما حب العيش والمال بالجوجة كما تلقى دائما ترى ما تلقى ما دقت أن يكون هنا في طرف هنا في mutum na tuba jikinsa na tuba ransa na karewa amma zuciyarsa na sana mulkin la'ila ko sun yana son قال بني ابو الطاهر وحرملة قال اخبرنا ابن الوالد عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشمس شاب على حب اثنتين فظلت تقول بدون زوجته الكم بل ابو باب دابي طول الحياة أو الرأيوة وحب المال هذا ليه؟ هذا بيته كله ولا أو انا قلت لي ها عرض هذا في أخذ هذا هذا أنا واحد وسعيد بن سعيد كلهم عن ابي الجلاء عن ابي اوانه قال يحيى اخبرنا ابو عوانه عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا في مرة الله صلى الله عليه وسلم وهذا ابن ادم وتسب من وسمتان وقال يتقبل المعقوفه ابو بغداد ما زموا سبقت الحرص على المال تنقصه والحرص على الامه تصرف واحد لنا كيفها امانه كتب سمعنا كيف تراكي على كتب وهكذا اذا كان المسمعي ومحمد المسمى قال حدثنا معاذ بن هشام وحدثنا الهادي عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسلم قال حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن واحد قال حدثنا ايوب قال سمعت يحدث عن كلام الله انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان لابن ادم واد من ذهب لاحب ان له واديا اخر دا يا مدى زي من لكيه البندوكيا دا سيا يفاتي انما جازي سامنا الدين ولن يمنع فاه الا التراب بعد ذي تشكا ذي تشكا باكين كقدم في والله يتوب على من تاب الله كما زي كان قدام وندي قال وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم ملء واد مالا da ادم زي zai samu rumbun dukiya cike لا dukiya ان يكون اليه مثله ilayhi mithluhu da ya bukaci kuma ya samu irin haka wala yamlaku والله يتوب على من تاب قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا يا ابن عباس في بل سني بقول لما قال القرآن تكفوك وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داوود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة أبو موسى الأشعري الصحابي يا أيكا بصرة إتي أذكر أيكا أكرامة على رمومي مهدة القرآن kurai ahli basra basra da albasra da amurka yanzu take mata menene ruwan ba ma ba mai sai ta rusa ta ta duk wani abu da yake da alama na musulunci na tarihi na daukaka yana kunan sai sun kai masa hari sai sun kai menene suka samu wannan shekara 30 yana shin gida musu yanda za su kar Allah ba ta Allah ba ta sarki ka sa su fita basara suna kaskantattu makunyata Allah kada ka ba su iko shiga ba ga bagadaza Allah in sun shiga kuma Allah ya sa mutum kabari su فدخل عليه ثلاثمائة رجل ليس sai aka samu mahaddatan alqur'ani ala ramomi 300 na qad qara'u alqur'ana sun karanta alqur'ani na karanta alqur'ani فقال سيدي أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم كوني ذا مثلا البصرة وكما مصر الشمس فاتلوه وكان القرآن معنى أي كراتو أي تلاوة در أي سكتي كان أي واسل لي بقى سكتي دا أجيني شيء أنا أرنا جلسة مداما يسي بيجين نسو قدام مداما ولا يقول أن عليكم الأمد فتكسو قلوبكم كان لوكا شيء جوه يتوه يتوه ku zo ku zukatan ku sake kashe saboda rashin karatun alkurani da aikin shi kama kasar turu da man kana kablaku kamar yadda zukatan wanda ku gabace ku suka ke kashe wa inna kunna nakra'u suratan yace mu mun kasance a abu maka kenan yace mu mun kasance muna karanta wata sura kunna nushabbihuha fi tuli wa shiddati bi bara'a muna karanta muna karanta ta sura tsawon ta daya da surat ta bara'a kuma tsananin da ke kamar suratul bara ba yake bara'atun min allazi haka fara maganganu ka zawo azan min allahi rasuli irin nas yawmal hajj al akbar anna allaha bari haka maganganu ma tsanani yace muna karanta ta sura ta kama da bara fa ulfitu ha yace na amantar da ni wannan sura anni hafiztu غير أني قد حفظت منها اتفادي تكس والمنصورة أبدا نحدث shine لو كان لابن آدم واجيان من مال لابتغى واجيا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ya ce da ya suna karanta ma'ana aya ce cikin tsura da aka shafe ke wa kuna na kara suratan kuna na shabihu ha bi ihdal musabbihat fa ulqituha yace da kuma muna karanta da sura sai daidai da sabbin lillahi sabbaha lillahi ma fi samawati yusabbihu musabbihat fa ulqituha kuma aka mantar da ni غير أني حفظت منها إذ السيد ينسي أبدا حدثي أتفي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة لكن هذا في كرسة نعم باب ليس الغنى عن كثرة العرب باب اللي يزول نزعنا فيه باودات إتت ليس الغنى عن كثرة العرب باودات إتت كثارة يا أوغو نسيبو كمتنوني بأ to me ce ce wadata kenan zai ce walakin al-ghina ghina an-nas wa dan zuciyar ka ta wadatu da abinda Allah ya baka to shi ne ka zama wadaci amma matukan kana neman tsari duk sa'an da ka mallaki miliyan ɗaya Allah ya jarrabe ka kana son miliyan ɗaya da dubu ɗaya ko kuma ka zama talaka kenan kan dubu ɗaya ɗin. Duk sa'ar da Allah ya ka da miliyan biyu kuma ka zama kai lalle sai ka zama miliyan biyu da dubu biyu ka zama talaka ka miliyan dubu biyu miliyan biyu ba za ku dakar da kai ba. mun ji abin da manzo Allah faɗa ko da ya zai mallaki rumbun dukiya kwari na dukiya rami na dukiya hosai na dukiya bai ki ɗaya ɗaya sai ya nemi ya mallaki ne sai ya nemi uku da zai mallaki uku sai ya nemi hudu da zai mallaki ɗari sai ya nemi ɗari da ɗaya yau da ɗan adam zai wadatu sai ran da aka saka shi cikin sabon باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا wannan hadisi shi ne ke da munasaba da rayuwar al'umma ta yau rayuwar musulmi baki ɗaya tun daga indonesiya har zuwa da rubuta tun daga Najeriya har ka gama da Mauritania tun daga ina har gama da kaza abinda manzon Allah yake jima mutane tsoro ki nake lan faqra ahya alaikum manzon Allah ce ba talauci yake muku tsoro ba ba ku da talauci za ku ba abin da ba ba ku ba talauci wa inna ma ahya alaikum an tuftah alaikum ad-dunya wa tanafasuha kama tanafasuha fa tuhlikakum kama ahlakatkum manzon Allah ce abinda nake muku gudu a cikin da muku duniya kasa ta amma yau amma albarkacin ta man fetur kuza iskar da dukiya zinariya dukiya ta yi yawa sai ku wayi gari ku manta da addinin ku koma wannan na so sai ya mallaki kaza wannan sai ya mallaki kaza wannan sai ya mallaki kaza wannan na mallakar kaza ku zo ku zama Allah hakum takasuru hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahima thumma la tarawunna 'ayna al-yaqin ثم تسألون يومئذ عن النعيم من ذا الله كيف أعتلوت لك جمك صعوبة باب ما باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا زهرة الدنيا في روما دنيا على حق قول الإمام البوصيري ولم أرد زهرة الدنيا التي اختفت اليدا زهير لما أثنى على حرمي فإنما خدمته بمدي أستقيل به ذنوب أمر مضى في والخدم والقدم إذ قل ذلك ما تخفى عواقبه جعل بهما حج من النعم يعني لم أرد زهرة الدنيا التي اختطف اليدا زهير ولا زهير اليدا زهير لما زعل مواك مضى يقول أبا روما الدنيا التي هو بئر زهير غير sarki ta san su gaban su da na kudi aka ba su to ni yace ina ku hobe madini yace ina yaban manzon Allah ne kuma da zaman mun duniya da Allah dunuba wal magati shiri da kidan saboda na yi samu gafaran zinuban rage aka fata lokaci ana yi wannan إن قل ذلي ما تخشى عواقبه كعمل ما قبل مسلحا نعم ما لا صحت الدنيا روما الدنيا الذي بينا إلى الدنيا من سيسر كلها من ولا ولي دنيا تبلبلو كساتا أما البركة التي تجي duk wanda ka tana da يا ya kauce a addini ya ji tattalin arziki shi ne ke gabanta duk wanda واحد fara ka sani a duniya إلا ما شاء الله ما رأني بشينا من أنا تبدا أمريكا تستفيد ولا بس أنت ولا تقلما تفجر ولا ترى تروح ولا تقلما تفجر ولا تقلما تفتح ولا تقلما ما تجيب وأنا لا في أقوى فاهم لا في بالدنيا تسيء آه تسيء كل ما بندي مثلا يا جدع ولا كده زي ما في بيان daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan hadisi a cikin kyau yana da matakan munasaba da zamanin da muke ya in aka ce maka ya wuce ya za a yi a sassi wannan kaskan da kafiran duniya amurka da ingila suke nuna wa mutane daga tseren da allah ya sa duk bidiyoyin man fesirin duniya suka tafi aka koma noma da sana'a da dukanci da mukira da ne to wani musulmi za su naɗe ka kashe tuta ɗaya amma kowace kasa na man fesir na ƙulƙulowa wannan kasa ce na duk abin da ke cin da maza da mata mutum dubu ɗari da miliyan da miliyan da wannan kaza wannan kaza kuma kowa shi ne sarkin gare ku ga man kai ga dukiya waye jihadi ko ba za a yi sai ka tafi tuka daya wace kasa ce za ta janye shugabanci da take a zabe khilafatul rashida ita duk taron da ke nan munazzamatul mutamarin islami a Egyptia a yi Kuala Lumpur a yi Pakistan a yi Sudan ba taba tattauna ya za a ce da khilafatul rashida abin da amurka da ingila da yanzu suka sani kenan suka suka toshe kafa da zahiri nan yadda duk sa'an da musulmai suka nade karkashin tuta daya يكون هناك كفا دولة من كان في فعلا من كفا لا أدوني الله يوم بعد نقل صوري في سنة مسامة إلن تأمك قوتا إنجل بقى آآ آه، آه. وعيدوا لهم نقصات الحاجة نقصات وبدأ بالغاية فيها ذكرت الإيمان إذا في المسجد الله تي ومن نصر إلا من عند الله ثم لك ولا ينصرن الله من ينصره أين من ينصر الله؟ ذكرت الإيمان إذا في المسجد شنو زامن بيان لما الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والبيان ينطق يعني كذا كزمو كذا كزمو جاهلي أكرا يوقف ساكر يقول بخزاء بالنسبة قدانا ما وقال لك كيشي يا أمر كيشي هو أكشي لا تكي كذا لا تكي كي كرت بعض بكا يا لي حتى كار ما يجي ما لا تكي بعض بكا حتى كار ما يجي أنا أقوى كيف كذا ما ينفع قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ليس بن سعد له ولد السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقارب باللفظ قال حدثنا ليل عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن اياد بن عبد الله بن سعد انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل الناس فقال اتقوا الله يا سعيد ya musu hikima ya musu bayani ya musu wa'azi ya musu nasiha ya musu gargadi sai ya faɗa cikin abin لا والله لا إلا لتأكيد في تحصيل القدر إي والله ما أتى عليكم أيها الناس يا أسر مثلا فقوم لك دمك الضرورة إلا ما يخرج الله لكم من سهرة الدنيا sai dai الله da Allah zai الدنيا البركة na فقال رجل سؤال في ذلك الصحابيك يا رسول الله يا رضا الله صلى الله عليه وسلم أيأتي الخير بك يزيك ما لديك يا رسول الله دوك دوك دوك جهاز زمان يسار كاسو انت زامي سنع زامي من تيت الناس وغا شاينا تقول الأولى يوك يا حرام الزام سار يزيك ما حدث يا حيفان دشري سنبعي سكارة ما تيكوبا السمقي كاري ما نعقوبا سيما نعبا فكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورمز الله يشوف انا maka وحيد zuwa wani ثم قال كيف قلت كفتا ما يمتابك من كفدا قال قلت يا رسول الله أفيد من الإسلام أن الله يأتي الخير بالشر قالوا الخير سيحفظ الشر لما كان في الحلق دوش يا حلق تسمع لي أمون سري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل الله كان مسجد إن الخير لا يأتي إلا بخير فقالت الخير يوم تثبت الخير بعدين هتبقى قومتي الخير أما هو خير هو يزوى من أبو أزيري الخير يزوكي طماني دقا بنده وشارة شيء ووضع الخير ولا كل شارة حرام أشي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مثالي يفجر على رسول الله على رسول الله في السوا يا يا ذاك إلى جزاك سام الدنيا تزم مكة على خير الدنيا بالآخرة يا يا ذاك إلى زم مكة بلاء إلى مصيبة أن أشياء قال رسول الله إن كل ما يهبط الرديء يقتل حبطه إذا أنت مدعمات aka samu kasa aka girma ya aka girma ne shi kenan ya zama alheri kenan to mutum yake abinci suka ci har ya samu kuma rubutu ba abin da ka samu halal da ka samu amma ka zo ka ce ba ka sha ka sha ya yawa sai ka samu ne ko ka samu kumburin ciki sai kashe ka ko ya kashe ka misali da manzo Allah ka mutu يقتل حرقا ليس كما في تقول الحديث يا الله يا تعبين في سواء او يهم كويس كشف الا آية الحجر يجي كيدي dabba da dabba yanzu ba a ce dabba sai da mutu yace dabba ta ta koshi kullum ta ta shiga sai ta je ta zauna ta tafi rana ta kunta ta nan baki da kusan shi mutane ba sani ba su tana ba komai duk dabba ta abin ta koshi ne take duka koma waje daya dan adam ko ya samu kuji ba innal insana la yaqwa qara'a bi

يوسع يقول ما يدوب عند الخير والله يا سلام الزحجة ليس مكو أنفار بمثل الحماقات والجرحة اللي فورا إلا آكلة الحر بل جسي دبر ذات إسياوة أكلت حتى إذا امتلأت فاتي أفراها استقبر الشمس بسير دبر ذات أبنتي فتي تقوي من تقوي بل تبرادين فأنا زيدا جيدا كل ذات إسكالتي سترانا فلتت قبالت تفوت تفوت تتعافي ترجع عند تجي تتباري ترجي تجي عند الشعفي فأنا تساكي ساكي تجي كما تشوي ما رأيك إليه تتعرض أنت أي هلا تدار هلا يسألك إذا كا باير كما كانوا مكاني ليه فاكي لما أما تسكت تتارا تسكت تتارا تسكت شيء غمك بناء الدنيا للأسف مثال من رأى الله يكاوتي أو قالت ثم ردت فعادت yace sai dabbar da za ta abinci cikin ta fika da ne ta kwanta da fuskanci rana sai wannan abinci ya gama lagewa ta fita ta kafa ta da wanda za ta kafa ta fita ta wanda ta fara sa'an ta tauna ra kuma na fitar da wani abu ya tauna ko ta sannan ta koma da shi an gama wanda ta farko ya gama ko yanzu kuma za ta je neman abinci na'am تعالت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه وذلك الدول بين الدوكيا وحلال Allah zai sa masa albarka wa man ya'khudh malan ghairi haqqihi fa mathaluhu kama man ya'khudh ra'ayah duk wanda ya fara dukiya ba da haƙƙi ba kamar wanda ke ci ne baya ko misalin da manzo Allah kawo mun gane ko قال حدثني ابو صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب فأخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم إيه إيه ما يكون الله لكم من زهرة الدنيا اذا أبن لك جمع بصوره زي هاي ممكن تكسرك يا حالك تقول وإذا أنا باكو جهادي ما هو وجود عجيني دوك وتكتب فرقم أكيد تكتب لك الله ما شاء الله قالوا وما زهرة الدنيا تتمينيني إيه نورا ببركة إلى قلب الدنيا كوه من الدنيا يا رسول الله هذا تيسي بركات الأرض البركة كذا كذا أما يكذا أما يمر تيسي أما يكذا أما يكذا هو تكرار سنة جنس يدرى سامو كي كانت ذاتي أم أي كبات موتر بذن ذاتي كانت الزهاد يامد على سنجي السنة إذا ما أبنت وابن أمريكا بحيد لبكي تيسينا جهاد روحي الجهاد يموت عن ذكاك مكاري إذا ذاك إن موتر تكاري كو إن ما كان سوء السنة عن ذكاك مصر الله إسلامك kowa yana da mafi fetur dukiya kuɗi ya musu yawa amma tare da hadi kowa ba wata kowa ana kashe mutane falastin ba ruwa kowa wai da kowa na jin daɗi wai da jin hadi na kyau ya dawo iraq waye zai jihadi gobe zai koma inda zai koma waye zai jihadi inda zai koma inda zai koma waye zai zai jihadi to abin da suke fikirin su kaskantar da musulmai su wulakantar da su su wahal da su ba komai ba ya taba wannan ba sai wannan rijiyoyin nan ke da kowa ya dogara yana samun kuɗi abin da sa amurka ke cikin kenan abin da sa cikin da hada alaka da kai kenan abin da za ka kawo mutum mama mama yake kenan abin saboda rayuwar su ka cutar baki ɗaya kan man kai kenan ba mun kai su ba amurka ba ingila ba za su rayu ba kisa ina za su samu da ƙarfi da yaji ko da dabara ko da yazara ko da menene mun gane ko to su ba musulmai wani wahayi ne alqur'ani ne Allah ya ko yin aka musulmai da su kansu a su ne su kaskantar da kansu shine abin da manzon Allah ke faɗa ke kan ya rasulullah wa hal ya'ti alkhairu bi sharri wallahu Allah ya alkhairu kullu ya bada sharri daga mun samu dukiya mun samu da za ku yi ne yawa kaza قال سيدي لا يأتي الخير إلا الخير من قال لك الخير دي ثبت أبنك الخير ما يحتاج لكم الخير لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير sai manzo Allah ta rasu sannan sai musu bayani ne za a yi muku magana gwagwadon hankalin inna kullama ambata rabi'u yaktubu aw yujin kullama la ba'd ma'ana sashi cikin abin da aka samu da mana ta haifar aka samu kaka abinci wani kuki ba alkhairi bane in ka cikin da yake ya yi ciwo wani kuma kai ka samu lafiya wani kai ka kai ka ci da da kai sai ka zauna lafiya ka samu karfa sa in kai zara kai zare ka tabo da yawa ka ce mutum ka yawa mako ya zama maka alheri sai ya zama maka mai sharri illa akilatan qadr sai dai dabba da zaka ci yawa فإنها تعطوها حتى إذا وجدت آخر ساعة استقبلت الشمس وبدأت كما يكون أبي سن تقو في كل زمن يسكا لم يسكا في كل زمن تبر أبي سن بذات زاجي كبا بذات المقصود من هذا بذات بذات زاجي كبا بذات فرن كبا كاتا ثم شرت وبالت بعنا ما أولي وقولي بالت sai tsari wa kana ta sai da ruwa ta fitar da da ka sai da da tunda ya gaba ka an ne ka ne ce ni amfani ya ji ba amfani da ka sai da da fitar da ثم عادت فأنا تاكي قوما يوم sai ka sarrafa abin da hannunka sai ta sake koma kuma ta nemi tarawa amma kai tun da kama gwamnati ko kuma mutum gaban kasa ko gwamnati ko minista ko samun lokacin gwamnati ko menene kira ban duk da kake sai wa'anda kake dai ba ba ka saba su kuma kana tara ka cikin wanda ke hannun mutane sai kuma kana ta ina kana ta ina ina za ka rasu yau sai za ka samu kontrakta har abada Allah ba zai kira maka kontrakta har ka koma saboda ne saboda tarbiyyar ka'iba ya fi karfinka tarbiyyar ɗaya kai mutane ɗan wanka na kwana cikin zafi ba wuta kowa duk da ana kwanci cikin duhu ga kawo ga zafi sannan kuma aka tafi ana ciwon kankarau me zai hana ciwon kankarau ku gyara wutan lantarki kowa sai farko ya sa idan ya zuwa kwanta sai ba sai ciwon kankarau ya gudu a dawo da dukiyar al'umma a gyara kasa dukkan Najeriya da zama dukiya ce ta Najeriya ba ta shugaban kasa ba ba ta ministoci ba ba ta gwamnati ba ba ta menene ba ba ta malamai ba ba ta kowa a'a dukiyar ta kasa sai an gyara kasa duk inda ka je ka rinka udiya daga gasar lantarki ga abinci ga duk abin da kan arziki wai me ina ba na shugabanci a ce wani an nana ta zama shugaban mu shi ga suka mana azaba ka ja mu aji ka gallaza mana ko hadda mu ka nemo mana menene zai sa rayuwar mu ta yi kyau muna bukatar wutar lantarki duk yadda za a gyara wutar lantarki sai an gyara ana je ya zauna shekara goma ɗauki ta sakan ɗaya ba ya bude fanka ya